أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu bayan mun isar da godiya zuwa ga sarki ɗaya wanda godiya ce cinta zuwa gare sa mai iko mai komai mai kowa buwayen sarki mai hikima wanda ikon sai tara mu a wannan bigiri mai albarka ba domin komi ba saboda mu isar da mu isar da sakon Allah shine Qur'ani da hadisan manzon Allah shine hujja bayan Allah yau kuma ga mu tare da ku kamar da kuka sani ranar juma'a muna tare da ku kan GH Hausa TV yau za ku ga yanayin ya sake saboda mu wurin ta'aziyya mu wurin gidan mutuwa kuma da wazin da za mu yau ya danganci zance na mutuwa inda Allah maɗaukakin sarki ke ce mana cikin Kur'aninsa mai girma ba da uzubillahi minash shaitanir rajim Allah ya ce kullu nafsin za'iqatil maut Allah ya ce wa dukkan rai ba shakka zai dandani mutuwa dukan rai zai dandani mutuwa kowace mai rai ya dandani mutuwa malam ya mana baiti ya ce mana almautu babun ya ce mutuwa ko face mutuwa ba shakka ko face. halaman mutuwa ko face ya ce kowace rai she ya shige ta a wani wuri ya ce almauti kyasin ya ce mutuwa abin sha ce kullun nas kowane mutum ya shirabuha sai ya sha ta ba shakka malam ya ce mana walau ishta alfan ثم ألفين بعدها لابد من يوم تسير إلى القبر yace ba shakka bawa da za ka samu shekara dubu duniya bayan dubu ka samu dubu bayan dubu ka samu dubu malam ya ce a shaida maka labudda min ba shakka wata rana sheka shiga cikin kabari wai mutuwa muke tsoro ko kabari hisabin ko mutuwa wanne ne bai da tsafi Matsalar fitar rai tana da matsala sosai bawa Allah baka sanin fitar rai babban matsala ce she in ta kai gare ka yau gidan ta'aziyan wani muke yau gidan zana'idan wani muke salamu alaikum jama'a ya hakuri a kawaici duniya duka ke sauraron mu ku ya hakuri yau gidan ta'aziyya muke gidan mutuwan wani muke ba shakka gobe naka ne ba shakka gobe gidan mutuwanka za a zo ba shakka an zo nawa an zo naki wanda muka zo na shinga ya je yema wani gawa sallah tsakanin shi da sallan gawa da mutuwan shi bai kai awa ɗaya ba to wannan na tabbatar mana cewa ba shakka walau ista alfan ko da ka samu shekara dubu a duniya dumma alfaini ba daha ka samu bayan shi kuma shekara dubu biyu malam ya ce labudda mai yau ne. wata rana ba shakka tasiru ilal kabar sai ka ziyarci kabari kabari kuma wata gida ce da in an ziyarce ta ba a dawo yadda mutuwa in ta zama da sallama ba ta komawa sai ta karbi rai haka kabari kuma izan ka shige ta baka komowa to jama'a wannan abu biyu wanne za mu ji tsoro ko dai ranan da Allah zai ta da mu tashin karshe ranan da Allah zai bar mala'ika ya busa mu tashi ni da kai mu tsaya tsayuwan kiyama mu fuskanci abinda ido bai taba fuskanta ba mu ga abinda ido bai taba gani ba ya Allah muna roƙonka ka sa wannan rana idan ta zo mana ta mana sauki ya ku bayin Allah sakarar jiya bayan da bayi ba mu ce wani abu na ni ba zan yi wazi gidan nan ba don fita da gawon ma wa'azi ne ajabi ba ta rasu wancan azumi azumin da ya wuce ga shekara ɗaya ga mijinta shi ma ya bi ta babban sallah Wani ba ba babban wazi ba ne me za mu ce ma juna she dai abin da muke da shi in yi wa kaina wasilci in yi miki wasilci in yi mu yi juna wasilci da cewa mu ji tsoron Allah wani rana na zuwa ni da ke ba mu bane wani rana na zuwa an yi muna wanka a sa mana likafani wani rana na zuwa <coughs> an kai mu inda ba mu nemi mu te ba wani rana na zuwa <coughs> wa zai mana wanka wane ne wanda zai mana wanka wa zai sake mana kaya wa zai shigo ya duba gawanmu ya zage mu wa zai shigo ya duba gawanmu ya fita da asirinmu wa zai shigo ya muna addu'a saboda Allah wanga rana shi ya kamata ki ji tsoro in ji tsoro wanga rana shi ne abin ban tsoro a gabana a gabanki ranan da Allah zai aiko mala'ika wurin ki in ba ya zamo miki hanya biyu cikin biyu ɗaya in ba ya zamo hanya na alheri ko ya zamo hanya na sharri ba shakka wannan rana na zuwa yar uwa ya zai kasance mani da ke wannan ya kamata ki yi kukan shi mara ya ce ta zawwada ila takuwa fa innaka la tadiri ya ce mu nemi guziri guzirin ta kasance tsoron Allah fa'in na la tadiri domin baka sani ba baka san ranar mutuwanka ba baki san ranar mutuwan ki ba ya ce waka min sahihi mata min gari illati ya ce mafi yawanci ana mutuwa ba an yi ciwo ba bawa Allah gada ya koma ga Allah bai yi ciwo ba ya je ya sallan gawa ya shiga motan shi ya spark yana driving za shi makabira zai je ya raki gawan nan gidanta na ƙarshe yana cikin driving azra'ilu ya zo mai la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu yana cikin tuki mala'ikan mutuwa ya zo mai Allah ya ce motan ba zai kashe shi ba amma shi Allah zai fi da ran shi wanga mutuwa ne da ya zama no nasiha gare mu mutuwa ne da ta zama ishara gare mu mutuwa ne da za mu ɗauki mu yi makan mu wazi ka san duk bigirin da ka kasance Allah ya ɗauki ranka gaba ɗaya motoci na bayan shi suna wuce suka kama a'a motan nan ba ana kontrol shi ba ne innama motan na ta tafiya she na haka kan titi nan da nan motocin da ke zuwa suka yi maza maza suka park aka ɗauki duwa duwatsu aka tattare gaban lorin aka saya ana bugawa ko kwana ya dauke shi domin so da mutum na iya yana driving kwana ya dauke shi an bubbuga ba kwana ba ne an buga ba kwana ba ne aka fasa glass aka bude lori ga alhaji ya zama na allah yana kwance cikin lori jama'a wanga wuri da wani sabon Allah mutum ya je yi ajalin shi ya kai she ɗauke shi ina jin mun saya nan saboda wani speaker na disturb mu wa akhir na an alhamdulillahi rabbil alamin sabon mako in ya kai mu mun samu mu yi shi inda muka saba yi da ba kuwa ba noise ya same ni ina nan dole ne mu bada kaɗan ya so wannan ta zamo mana sako ina isar da gaisuwa na zuwa ga duniya baki daya Allah ji kan brother mu Allah sa ya wuta. Allah ga gafarta masa Allah ya da shi nan zan saya da zance na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu